أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da kowa da komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta ashirin da bakwai da ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam, shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da goma sha biyar ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar fadilatu sheikh al-mufti الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان حفظه الله تعالى ورعاه yau kuma shine darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi insha Allah za tashi a abu na hudu a cikin wannan fasali da malam ya kulla don yi mana bayanin abubuwa guda hudu ya mana bayanin jahiliya ya mana bayanin alfisku ya mana bayanin abbalali da a yau insha Allah ta'ala zai mana bayanin abin da ake kira arridda arridda da kuma rabe-raben ridda da kuma hukuncin ridda alaiti arriddatu aqsamuha wa ahkamuha kace zai mana magana akan ridda aka samu ha da dadadan ridda wa ha da hukunce-hukuncen ridda malaiti ar ridda lughatan ar-ruju' ma'anan ridda a yaren larabci shine komawa ko janyewa mutum zai wani abu sai ya fasa sai ya janye sannan a larabci a yaren larabci yana kyan shi ridda ya samanin ya istishhabi da aya ta ashirin da 21 cikin suratul ma'ida Allah yake magana da banu Isra'il ga cikin abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa musu na umarnin Allah a kansu Allah ke wai qala Musa da qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين عليه موسى عليه الصلاة والسلام تنعوى متى ننسى Yahudawa ce ya ku mutane na ku tuna ni'imar Allah a kanku Allah muku ni'ima ya sanya tabawa da yawa daga cikin ku suka fito ya sanya kun zama ku ne masu mulki a bayan ƙasa sannan ya ba ku abubuwa da yawa wanda bai ba wani ba daga cikin daga cikin mutanen duniya gaba ɗaya Allah ya musu ni'ima mai yawa to da wannan dalilin yace ya qawmi dukhulul ardh al muqaddasa to ya ku mutane na ku shiga wannan ƙasa wacce take tsarkakakkiya al muqaddasa ay al mutahhara shine baitul maqdis Allah musu umarni su shiga baitul maqdis Allah ya ce allati kataba Allahu lakum wanda Allah madaukakin sarki ya muku alƙawarin za ku shige ta amma yanzu za ku shiga ba za ku shiga bane kawai haka akwai wasu a ciki za ku je ne ku yaƙe su an kuka yi galaba a kansu sai ƙasa ta zama taku kuraka ku shiga wannan ƙasan wala tautaddu ala adbarikum kar ku juya baya kaga abin da ya kama da ya kawo ayin da ya nuna mana yadda ma'anan arbitra ya zo a yaren Laras. wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya baya har ku tsorata kar ku himma ku himma ta za ku shiga kuma ku tsorata ku juya ku fata zuwa in kuka yaga fatan falibu khatirin sai ku waye gari kuna hasararru an gane ku kaga anan Allah madaukakin sarki yana magana da su ne yana ya mai da kalmar arbijja amma nan ta ne juya ba da fasayin da fasayin yaki kuma ya san juya bayan ku sai san ce ya Musa inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna kace mu gaskiya ba za mu shiga ba ko da a garin akwai wasu mutane masu ƙarfin tsiya su sun fita za mu shiga in ba su fita ba ba za mu shiga to in don sun fita za ku shiga ya shigan ku bai da amfani amma za ku shiga ne ku yaƙe su shi ne dama ibadar da za ku je ku don suka fita to me za ku je ku yi bai da amfani to muhallu shayi ya kama na saurin mana yadda ƙur'ani ma ya yi amfani da kalmar arrijja yana nufin mutum ya nufaci wani abu ya ya fasa an gane ku wannan ita ce ma'anan kalman arrijja a yaren larabci alaiki ai la tarji'u ma'ana kar ku juya baya kar ku koma kar ku fasa yace wa riddatu fil istilah al fiqhi yace amma rijja a fassaran malamai a fassaran malaman musulunci a istilahi na malamai yace hiya al kufuru ba'da al-islam fasara istihahi na malaman musulunci haka ce ar-ridda ana nufin kafirci bayan musulunci da musulmi ne su yanzu ya ji ya bar musulunci ya da koma wani abu na daban wannan shi ne ridda a yaren musulunci Allah maɗaukakin sarki kuma ya amfani da wannan kalman a cikin alkur'ani mala ya istishari da aya 217 a cikin sautul bakara ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كفر التي قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ومن يرتد منكم عن دينه آه، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ce duk wanda ya yi rijja daga cikinku ya bar addinin ya yi rijja ya bar addini ya zama ba musulmi ba sai ya mutu wa huwa kafirun kuma ya mutu yana kafiri an gane ku ga wannan Allah madaukakin sarki ke wannan inda har ka bar addinin musulunci da sunanka kafiri sunanka kenan kafiri da larabci arni da Hausa an gane ku ce duk wanda ya bar addininsa ya mutu yana arni Allah ce fa ulaika habiqat a'maluhu to lallai waɗannan su ne waɗanda ayyukansu gaba ɗaya lalace babu wani aikinsu guda ɗaya da tsaye na alkhairi da za su mutu da za su tafi lahira da ladan gaba ɗaya ladan rushewa yake fi duniya wal akhirah aikin ya lalace a duniya haka a lahira za su tashi suna hasararru babu komai Allah ke wa ula'ika ashabun nari kuma lallai waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khaliduna kuma su suna masu dawwama ne a cikin gidan wutan babu ranar fita a gane ku duk wanda ya mutu yana kafiri duk wanda ya mutu yana kafiri da kun ka gadi ka ce wallahi tallahi ɗan wuta ne an gane ban ka gadi haka haka babu shakka babu taraddudi babu kai kawo babu komai ko ta karkar ka je a ranka ka ce wallahi tallahi na ɗan wuta ne saboda ya mutu yana mai kafiri arni an gani ma mutu ya mutu yana musulmi duk girman sabon allansa ba ka yanke masa hukunci ba sabon allansa bai kai kafin kuma bai kai kafurci ba Allah maɗaukacin sarki ya tsiru ma duna zalika liman sha. Shan abin da bai kai kafurci ba Allah yana yakin wanda ya ga dama an gane wannan shine ma'ana definition na ar-ridda bala yake aqsamuha rabbaraban ridda yace ar-riddatu tahsulu bil kitabi na min nawaqid al-islam yace ridda tana samuwa ne tana aukuwa ne in aka samu mutum ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da suke warware musulunci akwai abubuwa da yawa wanda in mutum ya yi kai tsaye take ya zama ba musulmi ba to in mutum ya aikata su to ya yi ridda wani wa nawaqidul islam kathiratun ce abubuwan da suke warware musulunci kuma suna da yawa amma tarji'u ila arba'ati aqsam amma dukkan yawansu suna komawa zuwa ga abubuwa guda hudu ana gaba ɗayan sun ka dunkule su za su yi shiga abubuwa guda hudu to waɗannan abubuwa guda hudu shine malam zai yi mana bayani duk wani abu da ka sani a matsayin dalili ne na yin rijiya in ka ɗauke shi ka dunkule shi zai shiga cikin waɗannan abubuwa guda hudu insha Allah yace wahiya kuma su ne kamar haka na farko ar بالقول abu na farko shi da mutum ya yi rijja da furuci magana zai ya furuta wata kalma ko ya furuta wata jumla a shake wannan furucin da abin da ya furuta din nan ya sa ya yi rijja ya sa ya zama ba musulmi ba kamar me wale ce ka Allah ta'ala aw rasulahu sallallahu alaihi wasallam kamar mutum ya zagi Allah sai ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zagi Allah ya yi ridda duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ridda ko da musulmi ne an gani, ko da ba musulmi ba in ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda ba wannan dalilin ne yasa ya zama ba musulmi ba da shi ma ba za a bar shi misali inda wadda ba musulmi ba zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne abin da za a mishi sai da ma da shi a tunanin shi makaryacin shi sai zama bai musulmi ba ko ba gani ba sai da ma abin da ya zama kafiri da so da bai da cewa annabi gaskiya ya faɗa ba kuma ba za ce ya zagi annabi sai da ma saboda wannan ne sa zama ba musulmi ba shi yace ba manzo bane sai da ma ya da manzo ne da musulmi ne zai zama an fahimta ku mana abin da wannan abin shine da a ce bai yadda da wannan abin ba ba zai zo musulmi sai ka sai kira annabi sallallahu alaihi da wannan abin to wannan ba a kira shi akan ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko ya fada ko kar ya fada dama abin da yasa ya zama ba musulmi ba ke an fahimta ku amma ya kullu ma ashar ha wani abin da ba wannan bane ya sa dama aka kira shi kafiri to wannan shi ake ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamar manci bambance wannan abin da ka ta uh, ashifa ko sharhin muktasar khalil da muktasar akwai babin ridda abubuwan da ake faɗa ko ake aikata a matsayin ridda zuwa ga maluma suna irin suna wannan wannan bayani to bambancewan yana da yana da muhimmanci shi yasa shi yasa ba ba jahilai suke suke hukunci akan wane ya zage Allah ko ya zage annabi malamai su suke hukunci an gane yau ke kamar zagin Allah ta'ala kamar zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au mala'ikatahu ko mutum ya zage mala'ikun Allah madaukakin sarki au ahadan min rusulihi ko mutum ya zage wani daga cikin manzannin Allah Allah madaukakin sarki ya tsara kira a gari ku baki ta. wannan duka yana cikin bidda da furuci kaga duk da ba da baki mutum zai furuta sai zama yayi ridda kike au ji'a au idda'a ilmal ghaib ko ko mutum yayi in cewa ya san gaibi mutum yayi in ya san gaibi kaga bokaye da ɗan tsubu sun sa inda suke shigowa nan ko mhm. ai iddi'a annubuwa ko mutum ya yi iddi'ayin cewa shi annabi ne yace shi ma annabi ne a aiko shi wannan iddi'ayin da ya cewa shi annabi ne ya sa ya zama kafiri ya sa ya ridda da karyata Allah ne karyata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khatamur rusul wal anbiya ko shine cikamakin annabawa da manzanni babu wani annabi wani shi sai sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana shi kuma ya zace shi annabi ne kaga ya kareta qur'ani ya kareta sunnan manzon Allah Allah sallama ya yi ridda aw tasdiqa man yarja'iha ko kuma mutum ya gaskata wanda yake wannan iddiayi din da wani ya iddiayin cewa shi annabi ne sai ka gaskata ka ce ke gaskiya ne to kun haɗu da shi kun zama da an gane ku kun haɗu da shi kun zama da wannan ne saboto hada da ya faru tsakanin lokacin sai na bakar radiyallahu ta'ala anhu da ahalin ridda hmm? waɗanda suka suka suka bi musailamatul kazzab da da wannan mashan. duk suka bi su a matsayin su ma annabawa ita ma mace wai ta ba annabiya ce Eh? aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi cewa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana kace eh gaskiya ne gaskiya ne amma ai ba cewa la nabiyya ta ba babu bai cewa ba annabi ya mace ba annabi namiji yake ko mace ce wannan ya sa duk mai aqidar ahmadiyya arni duk mai aqidar ahmadiyya arni ko mai mai aqidar ahmadiyya shine sun yarda cewa Ahmad Mirza Gulam shi ma annabi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana wasu sun yarda da alqur'ani amma bayan shi kuma Allah ya aiko wani annabi wani dan indiya. Ahmad Mirza Gulam sunansa ke cewa shi ma annabi ne an gane shi yasa duk duk kwace duk kwace-kwacen mu a MSS amma ba ma tafiya tare da 'yan Ahmadiyya kada an mai za ta yaka kowa duk wani abu da kake kai ka zo amma banda yan ahmadiyya ko kam ake a gane kai ɗan ahmadiyya ne za ka cikin jifi wa dalal in santri ko da ba musulmai wani shi kuma ai muslim student ne ko yawa na musulmai ne da arna banda azu kike au au du'a ghayrullah ko ko mutum ya kira wani wanda ba Allah ba shi addu'a ya roƙi wani wanda ba Allah ba aw isti'anata bihi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah ko ko mutum ya nemi taimakon wani abin da ba Allah madaukakin sarki ya shara'anta ba a nima a wajen kowa sai Allah wannan shi ma rijjani hmm? abin da Allah madaukakin sarki a hukuncin shara'ansa umarnin sa, babu wadda za a tambaye shi a roƙe shi a nemi taimakon shi akan wannan kishi sai mutum ya nema a wajen wani sai yana neman haihuwa ko yana neman arziki ko yana neman kare shi daga wata musiba da yake kokarin ya same shi duk wannan Allah madaukakin sarki ya hukunta babu wanda ake nema a gurin sasewa sai Allah madaukakin sarki sai mutum ya nema a wajen wani kowaye to wannan ya zama yayi ridda aw al-isti'adatu bihi fi dhalik ko mutum ya ya nemi tsarin wani ba ya bar Allah maɗaukakin sarki abin da Allah ya shara'anta cewa ba a neman tsarin kowa a wannan abin sai Allah an gane duk wannan ya faɗa cikin arzikin da kawo to kaga abubuwa da yawa yanzu duka suna ƙarƙashin wannan na ridda da kun sai na biyu ce arzikin da shi ne ridda da aiki ridda da aiki wancan suka a cikin karkashin ridda ne ta zame da magana da kuruci an gane ku sai na biyu shine ar su bin fi'in ridda da aiki Shi ne kada ke ka sujudi lis sanani kamar yin sujada ma gunki aka ce a as shi ne gunki wanda aka sassaka aka sassaka aka yi mutum mutumin shi shine asnam amma duk wani abu da aka yi masa sujada wanda ba sassaka shi sune sune alwatan shine jam'in shi al-awtan asnam jam'in shi kuma eh? al-asnam an gane shi to kamar yin sujada ma gunki wa shajari da yin sujada ma bishiya wanda su bishiya suke yi ma sujada wal hajari kamar yin sujada ma dutse kamar addinin maguzawa kenan ko har yanzu sai dai inda maguzawa suke za ga yawanci bautan dutse suke wasu ma wanda suka musulunta amma kuma har yanzu suna maguzanci suna rida duk shekara masu yin addinin takuta ha ko za a je dutsen dala yan na kano kenan za a je dutsen dala a je bautan a tuna da jahiliya bautan maguzanci wanda kuma aka samu malaman a suka karfafe su kan wannan shirkar suka karfafe su kan wannan shirkar don aka ce wai a ah, wai ba bukin maguzanci ba ne wai bukin bakwai ne na aihuwan annabi wasu na yi maulidi ranar bakwai kuma sai a sake yin buki wai bukin bakwai hmm? wani shata ta yake cewa wai ranar takuta ha ko baka zo gurin ba wanda ka zo gurin ya ci abincin da naman da aka yanka sai kuka haɗu da shi bayan ya bar gurin sai ka ji kamshin abincin a jikin shi ba an yafe maka dukkan zunubanka kaga wannan ba da zai faɗi wannan sai dan iska to da ko mu ke sujada mu duki wal qubur da masu sujada ma kaburbura hmm wanda ake so a dawo da shi yanzu abinda annabi sallallahu alaihi ya gama rayuwarsa wajen yakan bautan kabari yanzu kuma ana so a dawo da shi kuma ka taimaki mutum ka taimaki shi wannan shi ne wanda ya wannan arne ne sai ya haushi bayan ka taimake shi ka faɗa miki status ɗin shi ko da ya tuba amma kuma sai jahaushi sai ce ka zage shi sai ce ka zage shi wannan yana daga cikin hikiman da ta haramta gina kabari aka haramta ishirakin kabari shine a sa kabari yayi tudu da yawa aka haramta sa fitila a makabarta duka saboda a toshe kofar bautan kabari amma duka an ba da su wani ma yana daga cikin abin da ake yaban shi a siyasance shine ya sa sola ta a makabarta ɗan haramun yayi amma kan samu daga cikin malamai da ke kusa da shi su fara cewa wannan abun haramu duka tsira ya hana kuma duka so da toshe kofan samun daman waɗannan abubuwan da ake a tsawurbura ana ganin matsayi da girma shine a gina kabarin a tiling a samu shi glass har a sa bogulari ko a rinka zuwa ana neman kabarruki ana ana addu'a ana zuwa ana waƙoƙi a cikin ƙarfi duk wannan shirka ne duk wannan kafurci ne duk wannan rinka ne duk wanda yake wannan wallahi kafuri ne wallahi an ne ke da alaƙa da musulunci kalan wajibi a gyara irin waɗannan abu wazzabi ilaha da yin yanka makabari duk wannan shirka ne wa ilqa'il mushafi fil mawaqin qadara farko mutum ya jefa qur'ani a gurare a gurin kazanta shi ma wannan rijiyar ne yana cikin arziki bil ridda da su alkur'ani ka jefa shi a gurin kazanta wanda yana daga cikin ayyukan bokaye hmm? wani bokan kafin aljani ya yadda zai masa zai bi umarninsa ya yi masa aiki sai ya yadda ya raba ƙur'ani izo talatin talatin guda biyu su zama takalminsa na shiga ban aiki tukun shi ya ba aljanin umarni shi ma aljanin sai ya masa duk wani boka daga gani duk wani boka duk wani dan duba iya kafircin shi ne iya hidiman da aljani yake masa iya kafircin shi iya hidiman da aljani yake masa ba ku ga mutum da ji kojin kunyan faɗan cewa shi arme ne a wannan zamanin harbi wannan rigiman da ake na juyin mulki ɗin nan ah, wannan malamin zariyar nan Ba kan san ne ya tabbatar cewa wai an bashi kuɗi ne ya yi aikin jirin mulki ta yiwu wai kuma ya duba ya gane cewa ba zai yiwu ba kuma ya faɗa mu cewa ba zai yiwu amma bai duba ya gane cewa za a kama shi ba saboda ɗare ni wayo ne bai gane cewa za a kama shi har a kai shi a kulle shi har a zuwa na shari'a ba bai gane cewa kuɗin EFCT za ta riƙe a banki har ya je EFCT claiming an kama mishi an rike mishi account a gyara a tsayar mishi kuɗi kan amma iya gano cewa jin mulki ba zai kari makare tsare ni wazo kuma wa a kotu yake faɗi. wa kuma yana faɗa a matsayin kuma wai magiyan shi ne kon siga da mishi da dai tuna mishi tokatu wata don ba dole bane ka fito da rai a kuma suna alfahari ne kuma ga su daga cikin har alu suna suna addu'an Allah ku da shi Allah ku da shi wannan ba hukuncin shi hukuncin kika ne dama tun da boka ne amini tunda boka ne arne dama hukuncin shi hukuncin kisa ne hukuncin shi hukuncin kisa ne hakan ma ba mishi hukunci hukuncin kisa a matsayin yunkurin juyin mulki ba a musulunci hukuncin shi kisa ne so da ya tabbatar cewa shi boka ne arne ne wannan duka yana daga cikin ayyukan ne yake wa amalu sihir ba aikata sihiri da ta'allumihi ha da koyar da sihiri wa ta'limihi da koyon sihiri wannan ayyukan rijal a musulunci haramun ne mutum ya koyi sihiri haramun ne mutum ya koyar da sihiri duka rijal ne haramun ne rijal ne mutum ya aikata sihiri an gani yawa ya aikata sihiri ibtida'an ana kawai shi ya kirkira ya aikata ya ma wani ko kuma ce wai zai sihiri ne dan ya warware sihiri yanzu sai zama arne saboda ya warware sihiri kafin ya musulunci ne mutu to ya za a yi ga ya fifita maslahan duniya a kan maslahan lahira ke yake wal hukumu bi ghairi ma anzala Allah mu'taqidan illahu da kuma yin hukunci da abin da yake shiyanci hukuncin Allah a lokacin da mutum ya hukuncin yana ji a ransa cewa daidai ne abin da ya halal ne shi ma nan ridda ne da kafirci shi wannan bayanin abu kafin musulun jahiliya amma lokacin da mutum yake yana jin cewa ba wannan abin da nake fa ba daidai ba ne. ko tsaban rauni da kaza da kaza to dai abin da yake ya zama haram amma bai zama ridda ba amma yana jin cewa daidai ne wannan ridda ne halake na uku ar su bil i'tiqad ridda da kuduri na zuci Abin da wani lokacin mutum zai kudurta abu ne a zuciyarsa sai zama ya ridda yake ka aqtadi shariki lillah kawai mutum ya ƙudurta cewa Allah yana da abokin tarayya yana da wani wanda yake tantance hada su tare zina wal khamra war riba halal ko mutum ya ƙudurta cewa zina da shan giya da riba a duka halal ne wajen ya ƙudurta halaccin abin da Allah ya haramta wannan shi ma riddani ko annal khubza haramun ko ya kurta wani abu wanda yake halal ne yake haram shine ma ba bada misali kaman khub kaman gurasa aga dai ba wani abu ne da zaka ce ya kai ya sawo amma me asali hukuncin sa halal Ko kai ka ce haramun ko kai ka haramta abin da Allah ya haramta ka ta a ranka haka aw anna salata ghayru wajiba ko ka kurta cewa sallah ba wajibi bane kana ji a ranka cewa sallah ba wajibi bane wannan ma rijal yace wa nahwu dhalik ma ujmi'a ala ala ilmihi aw hurmatihi aw wujubihi ko wani wannan daga cikin abinda gaba ɗaya musulman sun ijma'i akan halaccinsa ko haramcinsa ko wajibcinsa ijma'an qat'iyyan ijma'i yankakke duk wani abu da a musulunci gaba ɗaya ijma'i cewa halal ne sai ka kudu taron ka cewa haram ne ko haram ne ka kauta cewa a ranka halal ko abin da ke wajibi na addini sai ka ce a ba wajibi ba ne haka suke ji a ranka ko menene wannan to wannan shi ma rinta ne sai na hudu ya ce a ridda tu shakki fi shay'in min ma Shi ne ridda sanadiyan yin shakka cikin abin da aka ambata ya gabata duk abin da aka ambata nan sai kana shakka kana kokonto hanya da za a ce halal ne duk kurta gaba ɗaya ka haramta ba ka kurta gaba ɗaya ka halarta ba ka kurta gaba ɗaya cewa ba wajibi ne amma kana shakka kana ganin hanya an gane ku Qur'ani ya tabbatar suna tabbatar amma zuciyarka na shakka kana kokonto yace kaman shakka fi tahrimi shirki kamar wanda zai ce shakka akan haramcin shirka aw tahrimi zina wal khamr ko akan haramcin zina da haramcin giya yana shakka tsarin da aka karanta mishi amma shi gaskiya yana ganin hadisi aka dubawa ko fi hillul khub ko halaccin cin wani abu kaman gurasa ko na mai kama da wannan aw shakka fi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam aw risalati ghayrihi min al-anbiya ko yana shakka akan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko manzancin wani daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki yana ganin anya daga gaske ne zai yana kokantan gaskata cewa su manzanni ne na Allah aw fi sihhi ko kuma yana yana shakka akan gaskiyar annabi ko gaskiyar sauran annaba alaihi wassalatu wassalam aw fi dinil islam ko yana shakka akan addinin musulunci yana ga oh, muna dai amma dai gwanda mu raba kafa duk wannan rijan ko fi salahiyatihi li hada zaman ko kuma rika ganin ya za a wannan zamanin ma a cikin an bi qur'ani duk wannan rijan duk wanda yake da wannan sunan shi riddaje ba musulmi ba ne ko ya sani ko bai sani ba hukuncin sa kenan wannan su ne guda hudu da dukkan nau'in ridda yake fada a ciki الردة بالقول الردة بالفعل الردة بالاعتقاد وكما الردة بالشك فيما لك وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها hukunce-hukuncen waɗannan rijjan in har suka tabbata ga mutum sun tabbata babu kokonto duk waɗannan abubuwan da aka fara sun tabbata an kafa masa hujja ce, eh ya ji ya gani shi abin da yake kai ke to abin da hukunce hukuncensa ga su kama haka hukunci ne guda biyar baya na farko istitabatul murtad za a nemi ya tuba fa in taba wa raja ila islam in ya tuba ya koma zuwa ga musulunci fi khilali thalathati ayyam tsakanin kwana uku qubila minhu zalika wa turik to za a karfi tubansa kuma za a kyale shi sai ci gaba da harkan an gane ku da abu na rike ya tabbata daga gare shi ko a furuci ko a aiki ko a shakka ko a itikadi za a kai shi wajen shugaba ko alkali ko tabbatar masa da hujja ka gane eh ya ce shi gaskiya abin da yake kai kenan ce to ka tuba za a ba shi kwana uku kullum a rinka tuna masa in so samu ne kafiya da marece to tsakanin kwana uku nan sai tuba shi kenan sai a kyale shi na biyu idan aba an ya tuba wajaba qatluhu idan ya ki tuba ya zama wajibi a kashe shi shine hukuncin alaike da qaulihi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addininsa daga musulunci ya koma wani addini to a kashe shi an gane ku da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salatin ganin mutum musulmi baya halatta sai da ɗan ɗauka guda uku da gaske yace at-tariku li dinihi al-mutariqu lil jama'ati wanda ya addinin sa ya rabu da jama'an musulmai kuma ba shi da wani hukunci fa hukuncin kisa amma da sharadin an nemi ya tuba an gane ku an nemi ya tuba yace na uku yumna'u min at-tasarruf fi malihi fi muddati istiqadatihi duk wani abu da ya shafi dukiyansa za a hana shi yin amfani da shi za a hana shi sarrafa dukiya a kawai shakkar ba zai kawo so da yanzu dukiyan ba nashi bane a matsayin shi na wanda ya ridda a wannan lokacin da za a nemi ya tuban kwana ukun nan duk wani abu na dukiyar za a hana shi tasarrufi a ciki in aslama fa huwa lahu in ya musulunta ya tuba ya dawo wannan dukiyar ba mai ba ba ta kare shi wa illa in yaki fara sai an baitul mal in yaki gida ba za a kashe shi dukiyar kuma ya zama fai'u ya zama ganima ga baitin mali ba ije a asusun musulmai shi da ke taimakon marayu zawarawa gyaran makabartu gina masallatai ya dai na asusun baitul mali na musulmi kuma zai zama haka ne min shine qatlihi aw mawtihi ala ridda daga lokacin da aka kashe shi kuma ya mutu a ridda wani a tsakanin kwana uku nan sai ya mutu a munshi kai ma kai lokacin da za a da za a kashe shi sai mutu shi nan dukiyar ta zama na abin akwai na wasu malamai suka ce min shine ibtidadihi يفرط في مصالح المسلمين wasu ce tun daga ranar da ya yi rijal ya zama ganima na al'umman musulmi kada ka daga lokacin da mutum ya yi rijal dukiyarsa ba na ta bane dukiyarsa ba na ta bane matarsa ta ta ƴaƴansa sun rabu da shi komai na shi shine abu na hudu yake inqifa'u tawari bainahu wa bain aqaribihi daga lokacin da yi rijal nan gado ya yanke tsakaninsa da iyalansa da makusantansa ƙayansa ba za su zaje shi ba matansa ba za su zaje shi ba ko da babu gado tsakanin musulmi da kafin babu gado tsakanin an gane kaga da ba a ce society din mu society ne na wanda suke san abin da suke yi kowa da kowa kuma ake bin doka na addini duk dokayen nan za a raba su da matansu duk ɗan iskan orientalist ɗin nan duk za a raba su da iyalansu an gane ko da duk arna ne haka babu aure tsakaninsu da matansu zaman sai ka kira shi zaman laduru kada shi mijin arne ne matan kuma musulma ce haka babu babu aure sai dai ita ma tana da ra'ayi irin na shi kenan za mu ya tarra mu je mu tsakari na kwanciya faɗi kaga shi kenan an fahimta Ba mutum yana yin ridda shi kenan to gado tsakaninsa da iyalansa ya yanki fala yarithuhum wala yarithunahu ba zai gaje su wasu ba za su gaje shi babu gado tsakanin tsakanin kafiri da musulmi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim cewa musulmi ba ya gadon kafiri kafiri ma ba ya gadon musulmi hukunci na biyar ke kan wanda ya rinta kuma ta tabbata إذا مات أو قتل على رجلته فإنه لا يغسل wala yusalla alai in ya mutu a wannan riddan aka kashe shi A kan wannan riddan ba tare da ya tuwo ba ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba wala yudkhanu fi maqabiril muslimina ko ba za a binne shi a makabartan musulmai ba saboda arni wa inna ma yudkhanu fi maqabiril kuffari za a binne shi ne a makabartun kafirai aiwara fit turabi kuma ko a samu kasa ko a turbuɗe shi a dai rufe shi kai ma mutane wari fi ayi makanin a ko ina ne duk ina ka samu ko a samu kasa a turbuɗe shi so da ya kai ma wutar barke shi mutane wari ghairu maqabirin musulmi amma a tabbata dai ba kai shi makabartar musulmai kuma tabbata cewa ba kai shi makabartar makabartar musulmai ba waɗannan su ne hukunci hukunci guda biyar da ke kan wanda ya rinta na farko za a nemi ya tuba a za su kwana uku in ya tuba ba biha wa nema. shi kenan sai a tiga da mu'amala da shi a matsayin shi na musulmi. Shi ne abu na farko abu na biyu in ya ki tuba za a kashe shi ba a kashe kamar yadda kuma ne tsari tun daga farko ba hukunci na bane ba hukuncin ka bane hukuncin hukuma ne ko yau ba ba ni ko kai a hannu cewa mu kawo mu mutum in ce ai ya ridda ko mu kashe shi sannan za a hana shi tasarrufi da dukiyarsa gaba da in ya tuba a mai masa in bai ya zama sai na musulmai sannan babu gado tsakaninsa da iyalansa da makusantansa saboda babu gado tsakanin musulmi da annabi ba zai gaje su ba su gaje shi sannan ko ba za a bi shi a makabartar musulmai ba babu wanka babu sallah yadda dai kaman kare ya mutu a unguwanku ku je ku yar ba yawwa kamar ka za a muku mushi a je yar haka za a je a yadda shi shi kawai akwai bukatan ha kasa a sa rami ko da shi wari shi zai fi na kare ha yawwa kuma kila wasu za su gani hankalin ya tashi so da mutum ne to sai a buɗe kasa a ɗan a turbuɗe shi kawai a wuce gurin da ba duk wannan ba shi ma da ajuji za a je a yadda shi ya rubuta nasa da karan karnuka zo su ci abin da za su ci da sauransu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 hatta kai ka wato bire assalamu alaikum